sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Juma'a 4 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna a Najeriya ta ce a cikin wata shida jami'an tsaro sun kashe 'yan bindiga 161 kuma an samu sauƙin satar mutane don neman kuɗin fansa. To ko me mazauna wasu garuruwan jihar ke cewa game da wannan rahoto? to mu abin da ya sa kaga kwana biyu musamman mu al'umman karamar hukumar birnin gwari ba mu fitar da yanayin bayanai akan matsalolin da muke ciki akan harkar ah, tsaro gaskiya mun mai da lamarinmu ga Allah kuma mun gaji domin wannan abin ya riga gaskiya ya zama ruwan dare a yankin karamar hukumar birnin gwari. To muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa ma'aikatu da wasu hukumomin gwamnatin najeriya sun fara kokawa akan kudaden da aka ware musu a kasafin kudin shekarar 2023 sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga kasar kamaru amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri Babban birnin India New Delhi zai rufe makarantun sakandare daga gobe Asabar a wani sabon matakin gaggawa da hukumomi suka ɗauka a birnin da ya shafe kwanaki yana lullube da hayaki mai guba. Yayin da gurɓataccen iskan ya kai mataki da ake gani mai tsanani, hukumomi sun dakatar da aikin gine-gine don dakile gurɓatacciyar ƙura sun dakatar da manyan motoci da ke amfani da man diesel shiga cikin birnin tare da amfani da na'urori da ke kawar da iska mai guba na'urar da ke fesa hazo na ruwa a cikin iska don kawar da kura da barbashin iska mai gubar babban ministan new delhi arvin kejriwal ya ce gwamnati za ta kuma yi la'akari da sanya takunkumin hana zirga-zirgar ababen hawa don rage yawan gurbatar yanayi rabin ma'aikatan gwamnati dai suna gudanar da ayyukansu ne a gida shugabannin 'yan kasuwa na ƙasa da ƙasa da na shiya-shiya daga cibiyoyin hada-hadar kuɗi sama da ɗari sun kammala taron kwanaki uku a hong kong a ranar alhamis wanda aka fi gani a matsayin wata alama da ke nuna cewa yankin ya koma kasuwanci bayan ɗage wasu takunkuman covid-19 mafi tsauri a duniya babban bankin birnin da hukumar kula da lamuni ta hong kong su ne suka ɗauki nauyin taron da ya tattaro hamshakan 'yan kasuwa fiye da biyu da birnin ya shafe kusan shekaru uku bai taɓa ganin su ba kasancewa a matsayin cibiyar hada hadar kuɗi ta uku a duniya bayan new york da london hong kong ya fuskanci matsala daga tashe-tashen hankulan jama'a da dokar kullin covid-19 da ya ayyana wa kansa da kuma ɓata suna saboda murkushe masu adawa yanzu haka ana fatan birnin na sake dawowa watakila a shirye rashi take ta harbe sojojinta da suka koma a bangaren ukraine a cewar ma'aikatan tsaron birtaniya ta bayaninta na yau da kullum akan yakin rasha da ukraine saboda karancin kuzari da rashin sanyin aiki watakila sojojin rasha za su fara tura dakaru masu kafa shinge ko kuma masu toshe sassa in ji sanarwar bayanan sirri na yau juma'a waɗannan rukunonin na barazanar harbi sojojinsu da suka koma ukraine domin tilasta musu kai farmaki wata dabarar da sojojin rasha suka yi amfani da ita a baya kwanan nan da alaman janar janar na rasha suna son kwamandojinsu su yi amfani da makamai a kan sojojin da suka sauya sheka gami da ba da izinin harbi su har lahira bayan an musu gargaɗi in ji ma'aikatan tsaron mai yiwuwa janar janar suna kuma son su ci gaba da kasancewa masu tsaro har zuwa mutuwansu. ma'aikatar ta ce dabarar harbe sojojinta da suka sauya shiƙa ka iya tabbatar da rashin inganci da rashin imani da kuma rashin da'ar sojin rasha a halin da ake ciki shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi ba wa sojojinsa a jiya alhamis yayin da kasar take bukin karrama sojojin makamai masu linzami da atilali da sojojin kere-kere da fasaha labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc koriya ta kudu ta yi kaca-kaca da wasu jirage a yau juma'a bayan da ta gano jiragen yakin koriya ta arewa 180 da suka yi tattaki zuwa arewacin iyakar kasar inji rundunar sojin koriya ta kudu yayin da rikicin yankin ruwan koriya ke ci gaba da ruruwa an gano jirgin na koriya ta arewa a yankuna da dama na cikin gida da kuma gabar tekun koriya ta arewa na kusan sa'o'i hudu da suka fara da misalin karfe goma sha ɗaya na safe agogon kasar inji kwamitin manyan hafsoshin sojojin koriya ta kudu a wani mataki na mayar da martani sojojin koriya ta kudu sun ce a cikin gaggawa sun tura jiragen yaƙi tamanin ciki har da samfurin f-35a mai cike da fasaha a watan da ya gabata koriya ta arewa ta aike da jiragen yaki guda goma zuwa kusa da iyakar kasar lamarin da kai tsaye ya yi sanadin maida martani daga sojojin saman koriya ta kudu a yau juma'a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai yi zama domin tattaunawa akan harba makamai da koriya ta arewa ta yi bisa buƙatar ƙasashe ciki har da amurka kamar yadda wasu jami'an diflomasiya da dama suka shaida wa murya amurka a ƙarshe Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa a yau Juma'a cewa sasantawar da hukumomin Habasha da na Tigray suka cimma a farkon wannan mako tana samar da muhimmiyar dama ta gaggawa da tsauraran matakan sa ido na ƙasa da ƙasa don daƙile ci gaba da ta'addanci da kuma matsalolin jin kai. An cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a ranar Laraba bayan shafe kwanaki goma ana tattaunawa a birnin pretoria na kasar afirka ta kudu wanda kungiyar tarayyar afirka ta shiga tsakani da tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo a ranar hudu ga watan nuwamba ne ake cika shekaru biyu da yaƙi a yankin tigiri na kasar habasha tsakanin sojojin tigiri da na gwamnatin tarayya da kuma ƙawayenta na yankin ciki har da makwabciya eritrea binciken ƙasa da ƙasa zai zama mai muhimmanci wurin tabbatar da cewa ɓangarorin da ke rikici da juna waɗanda suka aikata cin zarafi ba su tsawaita cutar da farar hula ba in ji karin kaneza nantuliya mataimakiyar daraktan afirka a ƙungiyar human rights watch Ƙungiyar ta ce ta tattara bayanan munanan keta dokokin yaƙi da cin zarafin bil'adama daga dukkanin ɓangarorin da ke rikici, ciki har da kisan gilla fyaɗe da cin zarafi ta hanyar jima'i da amfani da harsashai da kai hale-hale ta sama da kuma fashi. Labaran duniyar aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Wani rahoto a kan yanayin tsaro a jihar Kaduna da ke Najeriya ya ce a cikin wata shida jami'an tsaro sun kashe 'yan bindiga 161 sannan sun kwato makamai masu tarin yawa. Rahoton ya kuma ce an ɗan samu sauƙin satar mutane don neman kuɗin fansa. Sai dai mazauna wasu garuruwan jihar sun ce har yanzu ana kai masu hare-hare. Ga rahoton Isa Lawal Ikara. sanarwar nasara kan 'yan bindigan dai ta fito ne daga bakin kwamishinan tsaro da al'amuran cikin gidan jihar kaduna malam samuel aruwan a lokacin da yake gabatar da rahoton tsaro na watanni shidan da suka wuce inda ya ce yanzu dai an samu sauyi matuka a bangaren matsalar tsaro a cikin kwata nan guda biyu wato wata shida kenan bindigogi masu sarrafa kansu saba'in da hudu aka kwato sannan akwai dubbannin albursai wadda jami'an tsaro suka kwato har wa kuma 'yan ta'adda da kuma 'yan fashin daji 161 suka kwanta hagu abin nufi a nan wadda jami'an tsaro suka samu nasarar murkushe su akwai kuma gwammansu wadda sojoji daga sama nan ɗin su ma suka samu nasarar murkushe su har wa yau kuma baki ya zo ɗaya da cewa an samu sauki a yawan garkuwa da mutane da kuma hare-hare wadda ake kaiwa amma fa akwai babban aiki ba wai ana nufin cewa an shawo kan wannan matsalar bane gaba ɗaya a'a hanyar kaduna zuwa abuja baki ya zo ɗaya da cewa an samu ci gaba a wannan hanyar to ko al'ummomin yankunan da ke fama da matsalolin tsaron sun ga sauyin da aka ce an samu Malam Ishaq Usman Kasai shine shugaban kungiyar al'ummar masarautar birnin gwarin da ta sha fama da matsalar tsaro. Eh, dangane da abin da ya shafi rahoton da ita jihar Kaduna ta fitar akan ah, abin da ya shafi harkan tsaro a ah, cikin wata shida. To mu abin da ya sa kaga kwana biyu musamman mu al'umman karamar hukumar birnin gwari ba mu fitar da yanayin bayanai akan matsalolin da muke ciki akan harkan ah, tsaro saboda yanayin da abubuwa abubuwan suke tafiya a gaskiya mun mai da lamarinmu ga Allah kuma mun gaji domin wannan abin ya riga gaskiya ya zama ruwan dare a yankin karamar hukumar birnin gwari kuma wanda halin da ake ciki gaskiya har yanzu wannan matsalar mu dai ba wani ci gaba da za mu ce an samu domin mu dai operation din da ake magana ana yi to ba mu sani ba kila kudancin kaduna tunda mu hankalinmu yana a nan yammaci ne gaskiya ba mu sani ba kila rahoton da suka fitar ba mu tunanin ya taba karamar hukumar birnin hannun Shugaban kungiyar Kristoci ta kasa wato kan reshen jihar Kaduna ma rabaran Joseph John Hayabu ya ce mutane dai sun gaji ne da ba da labarin matsalolin tsaro shi yasa ake ganin kamar abin ya yi sauki. Jama'a yankin na san da cewa ko a yau din nan an sace mutane. Abin da kawai ya faru ne jama'a sun gaji da kuka in an sace mutane. So yanzu ma ko an sace naka kawai sai ka yi kuka a dakin ka ba za ka faɗa waje ba. To don ba a faɗi a waje sai ana ganin kamar komai ya kwanta komai bai kwanta ba har yanzu ana sace mutane har yanzu muna kokarin neman da za mu mu dawo da mutane da an sace su. Sai dai kwamishinan tsaron jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce dama gwamnati ba cewa ta yi an magance matsalar tsaron ba. sai dai kuma ya ce lalle an samu sauki matuka. Akwai bambanci gaskiya an samu raguwar hare-hare wadda ake kaiwa. Akwai kuma raguwar kashe-kashen mutane. Akwai kuma raguwar satan dabbobi da kuma sauran abubuwa wadda muka yi bayani a akai amma dai abin da ke sake jaddada ba kawai mun shawo kan wannan matsalolin ba ne cikin watannin da suka wuce dai jami'an tsaro sun dinga afkawa wasu dazuzzukan da ake ganin 'yan bindiga a nan suke ɓuya kuma sun ce sun kubutar da mutane da dama yayin da aka hallaka wasu 'yan bindiga wasu kuma su karanta a nakare. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Madalla a gaida Isa Lawal Ikara. Mahukuntan Najeriya sun ware Naira tiriliyan 20.51 a matsayin kasafin kudin shekarar 2023. Wannan shine kasafi mafi girma a tarihin kasar Amma ma'aikatu da hukumomin gwamnati sun fara kokawa kan cewa kudaden da aka ware masu a kasafin kudin sun yi kaɗan. To ko menene ake la'akari da shi wajen kasafta kuɗin? Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. ma'aikatu da hukumomi da dama da suka kada kasafin kuɗinsu na shekara 2023 a gaban majalisar dokokin ƙasar irin su ma'aikatar kula da tsaro da bayanan sirri da kuma ma'aikatar kula da harkokin ƙasashen waje da ma fadar shugaban ƙasa kanta sun koka cewa kasafinsu na shekara 2023 ya yi kaɗan shugaban kwamitin tsaro da bayanan sirri a majalisar dattawa abdullahi ibrahim ɗan baba ya yi ƙarin haske idan ka diba ka ga 'yan kuɗaɗen da aka basu za ka yi mamaki ka ce waɗannan mutane yaya za su iya gudanar da aikin da ya kamata su gudanar mutane 'yan najeriya suna ta ganin laihin mutanen nan mu ma mu muna ganin laihin su amma in ka tsaya ka samu bayanai da hakikanin abin da ke waruwa za ka ce wallahi mutanen nan sun yi kokari za ka yaba musu sosai bisa ga abubuwan da abin da ya kamata a basu da abin da an ka basu da abin da suka riga suka yi a cibe a bangaren majalisar wakilai kuma takaddama ce ta kunno kai tsakanin kwamitin kula da ma'aikatar kasashen waje da ministan ma'aikatan kasashen wajen inda shugaban kwamitin yusuf buba yakubu ya yi korafi cewa ma'aikatar ba ta bin ka'idoji da aka shimfiɗa mata ta yadda ake kashe kasafin kuɗin ma'aikatar saboda haka majalisa ta hana a basu kasafin kuɗin baɗi sai sun gyara majalisa ta gani cewa ofisoshin jakadunmu na kasashen waje sun zama abin tausayi sun lalace suna ɓata sunan kasa aka yi wannan doka wanda shugaban kasa ya sa hannu amma ita ministry wani harkokin kasashen waje ta kita yi amfani da ita bisa dalilai na son kanta shi yasa da aka zo wannan kasafin kudi muka ce ba za mu ba su sabon kasafin kudi ba sai sun je sun yi biyayya da wannan doka. Ko da yake masana tattalin arziki na ganin akwai hanyoyi da yawa wajen aiki da kasafin kudi amma ya kamata a duba bangarorin da ake bukatan yin aiki cikin gaggawa saboda mutane su samu sauƙin abubuwan more rayuwa irin su ruwan sha magunguna a asibitoci hanyoyin sufuri da sauran kayan masarufi ƙwararre a fannin tattalin arziki nasiru marmara yana cikin masu irin wannan tunani su ne suke zama kamar wani gado da ake takawa wurin bunƙasa tattalin arziki saboda yanzu misali ka yi hanya saboda mutane su wuce sau ka sani hanya nan idan kai idan guri kamfani zai zo ya kafa masana'anta idan babu hanya bai zo ya kafa ba idan ka yi wutar lantarki watakilan ka kira ta abubuwa na more rayuwa idan da za su samu haske jama'a za su samu sanyi na wuta da shauransu sau ma kuma ka sani shi ma kamfani in zai yi aiki in zai kafa masana'anta ba zai ba sai da akwai wutar lantarki a wurin so wannan shi ne ayyuka da ake magana na more rayuwa shi yana zama kamar wani abin da zaka ce sawira ce ta yadda gwamnati take tunanin samun kuɗaɗe da kuma yana za ta kashe su ma'aikatu da hukumomin gwamnati na ci gaba da kare kasafin su na shekara 2023 a gaban majalisar dokokin ƙasar har zuwa ranar 15 ga wannan wata da muke ciki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. Hukumar lafiyan kasar jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da na duniya ems da kuma UNICEF suna gudanar da alwar rigakafi na cutar foliyo na yara ƙanana karo na uku da suke gudanarwa kenan a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Alwar rigakafin dai daga kwana ɗaya ne zuwa shekara guda ga jariran. Shugaban kwamitin gudanarwa na rigakafin ƙasar jamhuriyar Kamaru kuma wakili na musamman ga ƙungiyoyin lafiya na duniya Alhaji Baba Mustapha ya mini ƙarin haske a cikin wannan tattaunawa tattaunawar da muka yi da shi muna tare da shugaban kwamitin gudanar da da ya rigakafi a kasar kamaru baba mustapha ba mustapha a gashe juma'a ana kokarin gudanar da wannan allura na polio a kasar kamaru shin me dalilin da ake wannan allura ga yara kanana assalamu alaikum barkan ku da al'umma eh abinda sa za yi wannan alluran din na uku kenan ana kira wannan din room 3 sau kenan tun da yake cewa waɗansu 'ya'ya ba su samu wannan rigakafin din ba to shi sa aka duba gani cewa e gara an sake hannu uku din domin kowane yaro eh, shekara yau nan zuwa shekara daya ya samu wannan polio din abin da ya sai yana daga sakafan yaya sai kenan kamar ku cewa a'a gara amma kuma na uku nan to shi ne na uku nan ake farawa yau juma'an nan domin cewa dukkan al'umma masu 'ya'ya da za musu wannan rigakafin din to yadda a yi musu rigakafin din saboda cewa yara da yawa suna kaban suna nakasawa kan wannan ciwon din har ce a watakila harbin shi aka yi ya hadu da iska ba iska ba ne shi ne wannan ciwon din ne polio to yanzu a asibitoci za a je a karɓi wannan alluran ko kuma waɗansu gurare ne da kuka ware na musamman eh eh an ware gurare gidaje biyewa na musamman cewa gidaje gidaje ake shiga mm. gidaje gidaje ake shiga amma a can cikin likitan din a doktan din an sa post office na ke kira da faransa post office wanda tukwato zo da za su yi mai ayyansu a can kuma wanda ba su kai gida kuma ana zuwa gidaje-gidaje ana yi musu hakan ah, wannan kungiya da take eh, gudanar da wannan allurar a ah, shin ah, akwai waɗansu abubuwa da suke bayarwa ne kuma daga na suke samun kuɗaɗen su a ka cewa shi eh, ita unicef suna da mutane da yawa al'umman da yawa da suke zuwa kuda ciki domin a taimaki dai telekoki shi sa suke wannan abin din to sun rasa inda sa a gara an taimaki telekoki domin da akwai iri-iri shi wannan daga kafin din hmm. yanzu mun gama wannan din muna jira kuma na wani ana kiran shi sasmi na yara masu shekara daga shekara daya zuwa shekara biyar za a yi shi ko na baya fatan ka ga al'umma a ganin cewa su yi turuwa wajen karban wannan allura da kafin eh, domin na gaya musu cewa don allah su karbi wannan alluran din ba wai cewa ana musu karya kusan 'yan siyasa sun shiga cikin sha'anin wannan abin nan domin su bata abubuwa na gwamnati gwamnati ba ta kashe mutane ta ba wadda ya ta al'umma ta ba domin cewa samu zama a samu lafiya in ba lafiya kuma ba da za a yi duk kuma ya'yanmu na kuma matasan nan kuma gara kuma a yi la'akari da su a kula da su a yi musu wani daga kafin din saboda gobe su ne manyan gobe. shi ma shugaban shiyoyi uku na kasar jamhuriyar kamaru musta jibrin hamza mun tattauna da shi kan allurar rigakafin ga abin da yake. ina tare da jibrin malam hamza wanda yake shine shugaban ah, kwamitin gudanar da wannan allura da kafi na polio wanda ake wa da kanana a kasar kamaru musamman shinyar jihar littoral ah, salamu alaikum wa alaikum ah, gashi yau nan kuna gudanar da kamfan na wannan allura da kafi wanda ake wa da kanana daga kwana ɗaya zuwa shekara guda kenan ah, me ne da kuke gudanar da wannan allura da kafi ko me yasa kuke wuya da kanana dalilin da ake ma yara ƙanana wannan alluran rigakafi saboda muna da dangantaka da kasashen da suke da waɗannan cutattakin kaman chadi kaman bangi kaman nigeria kaman gine eh, abinan eh, gine equatorial to dole za mu tsare namu 'yancin na ƙasanmu na 'ya'yanmu da jikokinmu saboda allura kafi ba allura ce ake soka ba diga ta ake gud ne ake digawa kwaya biyu a bakin yaro sannan sa a saka masa verni a yatsa saboda tabbatar an yi masa kar a ji a kara masa na biyu don ko an kara na biyu ba lahani amma bai cancanta kara ma yara so biyu ba shi yasa muke saka musu shaida da in an yi musu ka duba yatsan su kaga akwai shaida ka san an yi ma yaro ga kafi. karo na nauke kenan da ake gudanar da wannan allurar a kasar kamar wannan karo na uku ne don mun fara karo na daya muka zo muka yi karo na biyu yanzu karo na uku ne wannan da za a yi a waɗanne ƙungiyoyi ne kenan suke taimakawa ƙasar kamar musamman maganin lafiya a wannan cututtuka wannan kungiyar da suke taimaka ma kamar shi ne yanzu haka abun da muke tafiya a ciki sun ba da wayoyi ma da ake aiki da shi yana da gps duk da kake aiki ma wayan su ma suna ganin ka kana aiki mai kyau suna gani kana mummunan aiki suna gani saboda jite-jite yau a cikin shi yasa suka ba da waɗannan wayoyin saboda su ma suna tabbatar da aikin da yara suke a gurin aiki menene fatan ka ga al'umma kasar kamaru musamman talakawa wajen yadda kuke bin gida zuwa gidan nan mun ganin cewa sun amshi wannan allura ta rigakafi eh, ina da roƙon jama'a al'umma gabaki daya yau ana taimaka mu da alluroyi da su maganin kwalara su gidan sauro su waye saboda me talakawanmu da ba su da karfin yi akwai maɗa bai da lafiya bai da ko dala biyar da zai ɗauki ya kai ɗan shi asibiti to amma saboda dalilin wannan sai ka gaɗa ya samu sawaba shi ma sai walillahi hamd saboda muna nan da yawa talakoki da suke nan da yawa ba su da karfin zuwa asibiti yau asibitin mun za ka je she kana da kuɗi in ba kuɗi kuma sai dai ka shure ka mutu to wani godiya ka yi waɗannan kungiyoyi na duniya wanda suke taimakawa ƙasar kamar a kulli yaumin ina musu godiya da fatan alheri da fatan ubangiji Allah ya dada buɗa musu suna taimaka ma duniya baki ɗaya ba kamaru ba hajiya maimuna ɗaya ne daga cikin iyaye mata waɗanda suka kawo jariransu domin a yi musu allurar rigakafin ga abin da ta ce a me zaki faɗa kan wannan allurar rigakafi da ake yi wa yara ƙanana daga wata ɗaya zuwa shekara guda me zaki faɗa kai eh ba abin da za mu faɗa shi dai mu gode ma gwamnati da yake sawa ake ma 'ya'yanmu alluran din mun gode ni ma yanzu na kawo ɗana an ɗiga mishi ya samu eh, vaccine kenan na rigakafi to ba abin da za mu ce she godiya da kula da ake da mu da 'ya'yanmu. kamar yanzu a 'yan kwanakin nan an lalaba su gidan sauro su alluran da ake yi na polio karo na uku Ah, me zaki faɗa sauran takwarorin ki mata wajen kawo waɗannan yaran da muka su da allurar kafi eh wallahi takarori na mata in an zo ana yi ka ku shakka ku fito ku kawo 'ya'yanku a yi domin wannan duk abin nan eh, mu ne da riba riban mu ne domin ranar da yaro bai samu wannan alluran rigakafi ba gaskiya rayuwar shi ma yana cikin hatsari ɗauki buɗe baki buɗe baki a sa maka buɗe baki buɗe baki vaccine ne buɗe baki a cikin watanni biyu dai wannan kungiyoyi na lafiya na duniya haɗin gwiwa da ƙasar jamhuriyar kamaru sun ta gudanar da allurar rigakafi a ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin bawa yara ƙanana da kuma talakawa wannan damar kasancewa ana buƙatar samun ingantaccen lafiya a ƙasar ta jamhuriyar kamaru masu magana dai suna cewa lafiya jarin talaka mama awal garba muryar afirka daga ƙasar kamaru To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. al'ummar kasar jamhuriyar kamaru suna ta kokari na yadda za a yi a ga cewar an kammala shirye-shirye da ake yi na zuwa cin kofin duniya na kwallon kafa wanda yanzu haka za a gudanar a kasar qatar makonni biyu ne kasar suka rage wa kasar jamhuriyar kamaru domin zuwa halittar wannan gasar amma shugaban hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru samuel eto ya yi kokari na shirya wani biki na musamman domin mikawa waɗanda suka taka rawar gani na kakar gasar bazarar wannan shekara domin bawa waɗanda suka yi fice lamban yabo na banan da kuma waɗansu kyaututtuka na musamman kalan farko kenan da aka hada irin wannan a ƙasar jamhuriya kamaru yin haka ne domin dawo da martaban ƙwallon kafa ne a faɗin ƙasar alhaji habibu inuwa tsohon ɗan ƙwallon kafa ne a ƙasar jamhuriya kamaru ya ce shi kan kalan farko kenan ya ga irin wannan ga abin da ya ce a cikin hirar da muka yi da shi wallahi komai na tafiya da kyau komai na tafiya da kyau kuma allah ya ba mu samun samu sabon shugaban da yake kishin bol kishin ball me yasa nake kishin bol kishin bol game da 'yan kamaru na farko za a daga sabon mayo inda muka bar cox yanzu mu koma hannun wolfsburg na biyu kuma a shirye-shiryen kudin da fifa take zuba mana in za a je kofin duniya Eh, kungiyan tafiyar da bol kamaru da mai tafiyar da shi baya samun wannan kudi minista ne suke rikewa da kyar ake ba su wannan kudi yanzu sabon wannan matafiyar da ya dauka shi kam kudin ya nace yanzu shi ake zubawa shi sa kaga a duk abubuwan da yake yi duk 'yan wasa na samun kudadensu baka ji yanzu cewa 'yan wasa ma yanzu kowa na samun jaka 200 a wata mtm eh, eh, eh, da kuma electu su ma suna samun jaka 100 kaji akwai kudi na suke suna jin daɗi cewa da akwai kudi ai da kudin ba su a gani ba su a gani malam awal to da kuma wani matsala tafiyan da za mu yi ba mu da aviyon aviyon mu ko ne guda ɗaya ne kuma shi mai tafiyar mana da ƙungiyar bol a kamaru yanzu yana da aviyon kansa yanzu an haɗu an ce ma cewa in ma da dama da yake ko ba za ta iya ba za mu iya roƙonsa shi eto ko zai yarda aviyonsa na kansa ya ɗibi 'yan wasa ya kai su katar ya dakata har wasa ya ƙare to abin da akwai munafinci a ciki da son rai ana gani kamar ya isa ne kuma ba shi ya tambaya ba mutane ne suka tambaya ministoci ne ma suka tambaya suka ce da yake na da wannan abin din ya isa yi wannan to minista na gani kamar karanta ne na kasa ya ki ba da yadda kaga karuwa ne in ya ba da abin din kuma kuɗi zai ragu kaji duk waɗannan matsala kuma na biyu game da 'yan wasan da ya hada ya ba su kofin da ake kira ballon d'or malawar ba taba yi ba in wani ya gaya ma cewa don na cewa yau eh, shekara talatin kenan da aka tsayar a ba taba yi ba shekara talatin da kake ji wannan kofin da ake bayarwa na ballon d'or game da kaf ne da suke bayarwa tun lokacin da eto ya dauka har zuwa yau ake kirgawa shekara talatin. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Madalla a gaida Muhammad Awal Garba, to yanzu kuma ga labarai a takaice. To Maryam a takaice babban birnin india new delhi zai rufe makarantun sakandare daga gobe asabar a wani sabon matakin gaggawa da hukumomi suka ɗauka a birnin da ya shafe kwanaki yana lullube da hayaki mai guba yayin da gurɓataccen iskan ya kai mataki da ake gani mai tsanani hukumomi sun dakatar da aikin gine-gine don dakile gurɓatacciyar kura sun dakatar da manyan motoci da ke amfani da man dizal shiga cikin birnin tare da amfani da na'urori da ke kawar da iska mai guba na'urar da ke fesa hazo na ruwa a cikin iska don kawar da kura da barbashin iska mai gubar shugabannin 'yan kasuwa na ƙasa da ƙasa da na shiya-shiya daga cibiyoyin hada-hadar kuɗi sama da ɗari sun kammala taron kwanaki uku a hong kong a ranar alhamis wanda aka fi gani a matsayin wata alama da ke nuna cewa yankin ya koma kasuwanci bayan ɗage wasu takunkuman covid-19 mafi tsauri a duniya babban bankin birnin da hukumar kula da lamuni ta hong kong su ne suka ɗauki nauyin taron da ya tattaro hamshakan 'yan kasuwa fiye da 200 da birnin ya shafe kusan shekaru uku bai taɓa ganin su ba To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau Mr. Jonah. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.